Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan hantsin na ranar uku ga watan Janairun shekarar 2018 akan mitoci 17, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA afirka zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niyya sai kuma alfa radio a birnin kumasi yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da wannan lokacin, Baba Yakubu makiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku je cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kira ga shugabannin addinai da su yi wa mabiyansa wa'azi akan tsoron Allah da kuma riƙon amana musamman akan batutuwa da suka shafi rashawa da kuma ayyukan ta'addanci. haka kuma muna da maimaicin shirin ciki da gaskiya na ibrahim alfa ahmed akwai kuma sharhin jaridun ƙasar kamaru da kuma saƙonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya jama'a salamu alaikum barkat hantsi ga cikakkun labaran duniya jiya talata ne shugaban amurka donald trump ya yaba wa masu zanga-zanga iran yana mai cewa daga ƙarshe sun ɗauki mataki akan gwamnatin tehran maras adalci da gaskiya duk da cewa shugaban iran din ya zargi abokan gabar gwamnatin kasar da laifin ta da mummunar zanga-zangar kin jinin gwamnati trump ya kafe a kafar twitter cewa dukkan kudaden da tsohuwar gwamnatin shugaba barack obama ta bai wa iran a cikin wauta a matsayin wani bangare na yarjejeniyar kasa da kasa ta shekara ta 2015 wadda ta kayyade shirin nukiliya iran kudaden sun tafi harkar ta'addanci da kuma aljihun wasu mutane ne kawai Trump ya ce mutanen ƙasar ta Iran ba su da isasshen abinci ga matsalar tashin farashi ga kuma rashin 'yancin ɗan adam. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta ce Amurka za ta nemi a kira taron gaggawa na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya domin tattauna zanga-zangar Iran wadda ta laƙuma ƙalla rayuka 21 cikin kwanaki shida. kasar pakistan ta nuna rashin jin daɗinta ga zargi da shugaban amurka donald trump ya yi mata a sakon twitter na shiga sabuwar shekara suna mai cewa ba za a ɗora laifin rashin nasara da aka yi a afghanistan akan pakistan ba ranar litini ne trump ya aika da saƙon twitter da ke cewa amurka ba ta samu komai banda karya da yaudara daga makudan kuɗaɗe a cikin da ta ba a cikin sakarci wato ta baiwa pakistan na tallafi na sama da dala biliyan amurka biliyan 33 a cikin shekaru goma sha biyar wanda suka gabata domin yaƙi da ta'addanci trump ya ce sun baiwa suna baiwa 'yan ta'addar da muke farautar su a afghanistan kariya kuma sun daina taimaka mana ba za mu ƙara ba nan take wannan suka ta trump ta janyo allah wadai da kuma martani daga 'yan siyasar pakistan da masu sharhi hakan ne ma a daren ranar litinin ma'aikatan harkokin pakistan ta kira jakadan amurka na kasar don nuna rashin amincewa da kuma neman bayani a kan zargi da shugaban ya masu jiya talata kuma gwamnatin pakistan ta mayar da martani a hukumance bayan wani taron gaggawa na kwamitin tsaron ƙasan da aka yi wanda ya haɗa hancin manyan jami'an soja da na fararen hula da kuma firaminista shahid hakan abbas wanda shine ya jagoranci wannan taron da aka yi kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya maraba da ƙasashe shida sabbin mambobin kwamitin waɗanda ba na dindindin ba sabbin shigar su ne kasashen equatorial guinea da ivory coast da kuwait da netherlands da peru da kuma poland waɗannan sabbin ƙasashe shida dai ƙasashen babban zauren majalisar ɗinkin duniya 193 ne suka zaɓe su don yin wa'adin shekaru biyu wanda zai ba su damar taka rawa wajen warware batutuwan samar da zaman lafiya da tsaro a duniya an ɗaga tutocin sabbin ƙasashen shida a wajen ofishin wato kwamitin jiya talata yayin da wani biki da aka shirya don yi musu marhabin. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya dai yana da ƙasashe goma sha biyar a kansa biyar daga cikinsu wato china da faransa da rasha da birtaniya da kuma amurka duk suna da wakilcin dindindin kuma suna da ikon hawa kujeran naƙi kan duk wani abu da ba su amince da shi ba ana shan waɗannan labaran ne daga dan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc tsananin sanyin da ake fama da shi a nan amurka wanda aka ce ya hallaka akalla mutane tara a 'yan makonnin nan yana ci gaba da jefa mutane cikin mawuyacin hali kuma masana hasashen yanayi na cewa har yanzu ne ba a ga komai ba tukuna jiya talata ne hukumar hasashen yanayi ta amurka ta fitar da gargaɗin yanayi na sanyi mai kankara wadda ta ce zai afka har kan jihohi amurka arba'in. gargaɗin matsanancin sanyin za ta kasance har zuwa yau laraba a jihohin da aka san su da yanayin zafi irin su texas louisiana mississippi da kuma alabama asibitoci a fadin amurka na samun ƙaruwar yawan mutane da ke neman kulawa na daga cututtuka masu alaka da sanyi kotun tsarin mulkin kasar moldova ta dakatar da shugaban kasa igbo dodon daga aikinsa na wani ɗan lokaci saboda ƙin naɗa wasu ministoci bakwai da bai yi ba. Kotun ta ce sau biyu shugaba Dodon yana ƙin naɗa ministocin wanda ya wuce damar da doka ta bashi na lokaci ɗaya. Firaminista Pavel Philip mai ra'ayin ƙasashen yammaci shi ne ya gabatar da sunayen mutanen da aka so a naɗa ministocin yayin da shugaba Dodon wanda ya ra'ayin aƙidojin Rasha ya ƙi ba da amincewarsa. dodon ya kira hukuncin kotu na dakatar da shi a matsayin keta tsarin shari'a kuma abin nadama daga ƙasa mai tafarkin dimokuraɗiyya. Kotun tsarin mulkin ta ce firaminista ko kakakin majalisar dokokin Moldova ne za su naɗa ministocin yayin rashin shugaban a ƙasar. Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. VOA. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da shugabannin shugabannin Izala da Kadiriya a fadarsa ta asun Rock inda shugaban ya kira gare su su yi wa'azi akan tsoron Allah da riƙon amana. Ga Nasiru Adamu Elikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya buƙaci shugabannin addini su ƙara wayar da kan mabiya muhimmancin amana da hakan zai taimaka wajen kawar da bara gurbi a gwamnati. Shugaban na magana ne lokacin da yake ganawa da shugabannin manyan ƙungiyoyin addinin ƙasar a lokuta daban-daban da suka haɗa da GBS da Kadiriya. Karin haske daga mai taimaka shugaban kan labaru Garba Shehu, shugaba Buhari ya buƙaci malaman su ci gaba da cusa tsoron Allah a zukatan al'umma, inda ita kuma gwamnati a nata bangare za ta ƙara tsayin daka ga kare rayuka da dukiyoyin al'ummar. Boko Haram. Isolated attacks still occur. kamar yadda ya ambata jawabin sabuwar shekara kan nasarar murkushe 'yan ta'adda in ka ɗebe 'yan tsiraru shugaba buhari ya nisanta addini daga kashe rai ba tare da haƙƙin shari'a ba da yake zanta da manema labaru bayan ganawar shugaban jibir sheikh abdullahi balalau ya ce ziyarar ta yi fa'ida ainihin ko malamai za su ci gaba da koyar da al'umma rikon gaskiya da amana wannan ziyara tattaunawa ne akan abubuwa da suka shafi zaman lafiyar ƙasa da ci gaban ƙasa Eh, alhamdulillah mun tattauna kuma lafiya lau an samu labarin cewa kun daɗe kwarai da gaske da shi shugaban eh, iya abubuwan da kuka tattauna kenan ko kun taɓo wasu lamura da mutane za su sani ah, abubuwan da muka tattauna ba sai jama'a sun sani ba duk lokacin da ka gana da shugaba akan waɗansu abubuwan da ya kamata ka ba da shawara ko tattaunawa ko ɗaukan mataki kuma ba sai ka fito ka gaya wa duniya ga abin da aka yi ba iyaka dai mun yi wa shugaba addu'a da fatan alkhairi kamar yadda kullum muke mishi muke addu'a Allah ya zama da Najeriya lafiya Allah kuma ya kara sanya albarka cikin jagorancinsa shugaba ne da alhamdulillahi al'umma sun sani ba wannan shine shiganmu na farko ba duk lokacin da muka ga akwai bukatan tattaunawa akan waɗansu lamura da ba sai ya fito fili ba to ya kamata a ce muna saduwa da shi lokaci zuwa lokaci kuma alhamdulillah kofarsa a buɗe take don karɓar shawarwari ya yi murna da zuwan mu kuma mun same shi da ƙoshin lafiya da walwala alhamdulillah sheikh balalau ya ƙara da cewa najeriya na bukatar ci gaba da addu'a don ɗorewar nasarorin zaman lafiya da ake samu yana mai cewa Allah ya haɗa musulmi da Kirista zama tare a Najeriya. Don haka wajibi ne a ci gaba da zama lafiya da juna, kowa ya rika gudanar da ibadarsa ba tare da tsangwama ba. Cikin malaman da suka gana da shugaban akwai Dr. Jalo Jalingo, Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina da Sheikh Kabiru Haruna Gombe. Sheikh Karibullah Nasiru Kabara ya jagoranci tawagar Kadiriyya. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. madalla a gaida nasiru adamu elikaya kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar da ke zuwa Allah da fatar an shakata da wannan wakar waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne a sashen hausa na muryar amurka a nan washington yanzu ko karfe biyu ne da minti goma sha biyu na dare a nan washington ga shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum A shekarar da ta shige ta 2017 filin ciki da gaskiya ya takali wasu batutuwa da dama na tauye haƙƙi da cin zarafi da nuna fin ƙarfi na ƙiri da muzu. An samu nasarar warware wasu daga cikin waɗannan batutuwa da muka kawo muku wasu ana kan hanyar warware su yayin da wasu har yanzu ba a yi komai a kansu ba ko kuma dai an ƙi komai bisa zaton cewar watakila za mu gaji mu watsar da wannan batun. A farkon shekarar da ta shige ɗin, batutuwan da muka fara da su guda hudu duk sun shafi batun filaye ne ko kuma gidajen jama'a da aka yi takaddama a kansu. Kamar wanda ya zargin cewar an kwace masa filaye ƙarƙashin gwamnatin Jafar Lawal Isa a Kaduna, aka kuma ƙi biyan sadiyya. Da wanda ya zargin cewar an kwace masa gidan gado da mahaifinsa ya bar masa a Abuja da wanda shi ma ya yi zargin cewa an raba su da gidansu na gado a Bauchi da kuma magadan da aka kwace musu fili da gida a Gwaram ta jihar Jigawa. Biyu daga cikin waɗannan batutuwan an warware su, kamar batun iyalan Kaila na Gwaram a jihar Jigawa waɗanda gwamna Muhammad Badaru Abubakar da kansa ya ba da umarnin cewar a biya mutanen nan hakkinsu a bayan da ya ji labarin abin da ya faru har ma da na makwabtansu da abin ya shafa. To, a hira da kuka yi da su magadin nan bayan an yi kuma alhamdulillah mai girma gwamna ya saurari wannan hira. a duk da dai al'amuran da suka faru ba a lokacin gwamnatin shi bane a lokacin waccan gwamnati da ta shuɗe ne wadda abin ya faru kusan shekara uku kenan da wasu watanni ko hudu so ya nemi mu je a tattaro fayil ɗin wannan aiki da aka yi kuma Allah cikin ikonsa mun samo dukkan bayanan da suke da alaƙa da wannan aiki mun gabatar mai ya karanta kuma ya gamsu da bayanan wadda a take bayan ya gamsu da bayanan ya ba da umarnin aje a biya su duk da ba shi ba ya ba da umarnin aje a biya su kuma a ba shi hakurin a wannan lokaci da aka ɗauka da ba shi ba ne ya yi aiki bayan mun dawo ofis a mun shirya dukkan takardun da ya kamata a shirya don a biya su kuma mun biya already ma wasu daga cikin waɗanda suka abin ya shafa sun bugu waya sun yi godiya cewar kuɗin su ya abin nan amma dangane da magada su mun tattara kuɗin su an miƙa wa kotu cek kuma kotu ta ba mu takardar shaidar mun ba da cek wadda daga baya su za su nemi magada bayan kuɗi ya yi maturin a cikin account su su ciro kuɗi su zo su rarraba musu. Alhaji Ilu me zaka ce da kuka bincika wannan lamari kuka gano cewa magadan nan suna da gaskiya ya kuka ji a ranku a matsayin ku na waɗanda ke mulki a halin yanzu a jihar Jigawa. Eto, eh ka san duk abin da aka ce an maka adalci ko kai wani adalci in dai ka san adalcin zaka ji daɗi. To muna farin ciki da yadda suka zo suka gabatar da kokensu kuma gwamnati ta biya musu bukatar su akan lokaci. Assalamu alaikum. A ni Idris Kaila kamar yadda aka saba ji na tsawon kwanakin baya a sakamakon wani kes da ya faru tsakanin mu da tsohuwar gwamnatin jihar Jigawa na dawo wannan gida gidan muryar Amurka gida mai albarka domin na shaidawa duniya cewar gwamnatin jihar Jigawa ta sauke wannan nauyi ma'ana ta biya wannan hakki namu da muke ta kokarin muga cewar an biya mu tun a tsohuwar gwamnati da ta wuce kwarai da gaske muna ina mai amfani da wannan dama domin na kara mika godiya ta ga wannan gwamnati mai albarka a dangace da abin da ta yi muna godiya a madadin dukkan al'ummar da wannan abu ya shafa haka ma batun nura suleiman da ya korafin gidan gadon su an warware shi bayan da jarman bauchi alhaji garba muhammad noma ya fitar da kuɗi kusan miliyan ɗaya daga aljihunsa aka haɗa ma nura suleiman da ƙannansa da wani daga cikin gidajen da suka yi gardama a kai aka ba basu. sunana bala abdullahi mai auduga barayan jarman bauchi ina godiya ma allah subhanahu wata'ala da allah ya kama wannan lokaci da aka samu wannan sulhu mai inganci lallai lokacin da na ji program ɗinka wani lokaci can ba da ya shige hankali na ya tashi kuma ban samu nutsuwa ba har sai da muka kawo rana irin ta yau domin ina cike da sanin cewar al'amura ne na shaidan ya taho harka ce da ta shafe ni a zumunce a mutunce da kuma a al'adance na farko dai shine shi mai girma jarman bauchi a babban wanmu ne shi mai girma a marigayi alhaji mai taba shi ma babban wanmu ne wannan yaro nuru kuma a wajen mai na cikin manya-manyan 'ya'yanmu akwai zumunta mai karfi na auratayya da 'yan uwantaka tsakaninmu so wannan dalilin ya sa muka tashi muka yi iya bakin iya tare da taimakawa iyayen ƙasa muka tabbatar da cewar mun yi wannan matsala muka gane cewar shi yaro nuru ya ɗan yi aikin yaranta akwai abubuwa da yawa waɗanda bai fahimta ba ya aiwatar da su a cikin kuskure wanda dole muka kira shi muka zauna da shi kuma hakika kamar yadda kowa ji ambata ya gane kuskurensa kuma hakika mun koma mun gyara abubuwa kuma sun gudana ah, al'amura sun daidaita kuma insha Allah za mu ci gaba da zumunci da tarayya da girmamawa kuma hakika mu godiya ta musamman ma duk wanda ya taimaka a cikin wannan hidima musamman shi mai girma jarman bauchi da irin hakuri da juriyan da ya ɗauka akan wannan al'amari da kuma mai girma mai martaba da iyayen kasa da kuma duk wanda suka taimaka da kuma gidan rediyo amurka da kai abdulhab da jagororin wannan shiri allah ubangiji ya saka da alheri sunana alhaji nuruddin suleiman tafi da abin da ke tafi da ni akwai program din da muka yi da kai na ciki da gaskiya a yan wayan nan baya bisa a matsalolin da ya taso akan rabon gadon da aka yi mana da kuma tuntun da suka taso to allah cikin ikonsa allah ya kawo maslaha da sauki a cikin wannan al'amari kuma an samu matukar guduma na wa'insu mutane na musamman a cikin wa'annan al'amari da da suke ciki da wanda ma ba sa ciki kwata-kwata ina godiya wa musamman a sarkin yakin sarkin musulmi shugaban sarakuna na jihar bauchi da masarautarsa mai martaba sarkin bauchi da ruwa suleiman adamu bisa kokari da haƙuri da ya yi bisa warware wannan al'amari ina masa godiya allah ya sa ka masa alheri allah ubangiji ya ja kwana kuma ya albarka wa masarautarsa a farkon shekarar ta 2017 ma mun samu kyakkyawan labari bayan da wani bawan allah a jos ya yi hannun roba kyauta ma mutumin nan da aka sare masa hannu wajen ƙoƙarin kashe shi a bayan da aka yi wa matarsa fyaɗe a jihar Bauchi. Abubakar Shu'aibu Abdullahi na garin Narkuta a kusa da Jos ya yi alkawarin yin hannu kyauta ma Dauda Adamu Muyangal wanda wasu mutanen da suke matarsa fyaɗe suka sare masa hannu a lokacin da suke ƙoƙarin kashe shi. Alhamdulillahi an yi ma Dauda hannu kuma ya sanya. har ma shi da abubakar shu'aibu ɗin sun yi tattaki suka samu wakilinmu abdul wahab muhammad a bauchi assalamu alaikum warahmatullah masu sauraro barkamu da wannan lokaci ni alhaji abubakar shu'aibu abdullahi narkuta na eh, yi tattaki eh, zuwa garin bauchi eh, don na yi allah godiya na farko da ya bani damar cika alkawari da na yi na yi wa wannan bawan allah da ya haɗa da wannan waƙi'a rashin hannunsa eh, to Allah da ya taimake ni Allah cikin ikonsa alkawari da na ɗauka yau na cika alkawari kuma ga hannu na bashi hannu na saka mishi ma to don haka ne wa rediyon mulmuli amurka godiya da fatan allah ya ƙara musu taimako a cikin wannan abubuwa da suke na zaƙulo abubuwan da wasu ma suke samun eh, sanadin tafiya aljanna don haƙiƙa wannan ni ni eh, matuƙar gudu-gudu da don Allah kenan sanadin wannan abu Allah kaɗai san adadin mutanen da suka yi min addu'a kuma haƙiƙa na ga addu'ar sosai Allah ya ƙara musu basira Allah ya ƙara musu lafiya eh, wannan shiri kuma da ake na ciki da gaskiya to haƙiƙa Allah ya tabbatar da wannan kalma ya tabbata haka ne abin Allah saka da alkhairi na gode assalamu alaikum ni ne dauda adamu dai umaru soja da usman suka sare mun hannu a munyangal na yau da lokacin akan su cuce ni su mai da ni mutumin gajeren mutum gajeren mutum shiga damuwa shiga walakanci irin na duniya su kuma su ji daɗi a rayuwarsu to mun zo mu gode mu amurka mu tabbatar mata cewa kuma hannu dai alkawarin da shi alhaji garba na jos ya ɗauka da tausayin da ya tausa mu alkawari ya cika ya kawo ni a tabbatar da cewa alkawari ya cika kuma ni na zo da shi akan ungode masa Allah masa albarka tun da ba kuɗi na shi ba bare shi a ah, kuɗi ne mun ba ko naira na bai shi ba kuma wannan gidan nan gidan rediyon muryan amurka nan ba wai na bata kuɗi ba ne bare shi a ah, tana mun aikin kuɗi ne ni dai sai dai nan tabbatar mata da cewa abun da aka yi mun ne ya tabbatu akwai wasu manyan batutuwan da muka taɓo a shekarar da ta shige waɗanda har yanzu muna kansu. Kuma wasu irin abubuwa ne za mu bi sawunsu cikin wannan sabuwar shekara ta 2018 a kasance da mu a mako mai zuwa. madalla a gaida Ibrahim Alfa Ahmad yanzu kuma ga kaɗan a cikin wato sharihin jaridun ƙasar Kabaru. Za mu fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Kamarun Enfo an da ta rawaito mana cewar shugaban kasar jamhuriyar Kamarun Mustabiya cikin jawabinsa da yawa al'umman kasar a shugowar shekara dubu da goma sha takwas ɗin nan ya yaba wa jami'an tsaron kasar wajen irin kokari da suka yi musamman ma na dakile maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa da kuma an da yanzu haka suke ɗauki badadi da 'yan awarin bangaren Ingilishin kasar ya ce yana da yakinin cewar jami'an tsaron za su yi maganin 'yan awaran sai kuma jaridan cameroon tribune an da ita ma ta labarta mana cewar uwar gidan shugaban kasar jamhuriyar kamaru chantal biya ta gudanar da wani biki na zaben sarauniyar kyau a kasar ta kamaru wanda ta lashe gasar ita ce miss eme caroline seke wanda yanzu haka ita ce ne kyau na shekara 2018 din nan sai kuma jaridan informatin an da ita ma ta shaida mana cewar shugaban kasar kamaru biya ya umarci hukumar shari'a na kasar da ta saki mr ganen wani marubucin tarihi ne wanda ya barazanar bindige shugaban kasar amma gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta haramta masa zama a kasar ta kamaru kasancewar yana da takaddun kasashe guda biyu kasar amurka da kasar ta jamhuriyar kamaru jaridan nouvelle efesiyon kuma ta ce hukumar kona masu kwato kudaden gwamnatin kasar daga hannun barayin gwamnati ta mika rahotonta na shekaran da ya gabata na irin badakalar da ake yi a hukumar ministan kwadago na kasar ta kamaru sai jaridan lujo an da ita ma ta tsegunta mana cewar jandarman kasar jamhuriyar kamaru guda ɗaya ya bindige wata abokiyar aikinsa sannan kuma da waɗansu mutane guda biyu a birnin duwala kuma ya ari ta kare amma an damƙe shi a birnin yawunde a unguwar suwa anda yake zaune a ɗakin wata ƙawarsa yar jami'ar ƙasar ta kamaru jaridar fba kuma ta hango mana cewar ministan kudin kasar jamhuriyar kamaru alamin mai ya sanya waɗansu sababbin shingaye a baitulmalin kasar na irin yadda yake ganin cewa ana neman a kusa da tattalin arzikin kasar ta jamhuriyar kamaru jaridan sayar kuma ta ce sanadiyar rikicin bangaren 'yan awarin ingilishin kasar yanzu da gwamnatin kasar kamaru ta ɗauki matasan bangaren sama da dubu ɗaya aiki a waɗansu kamfanika na gwamnati jaridan independent kuma ta kwarmata mana cewar shugaban limaman cocin katolika na kasar kamaru kleda cikin jawabinsa da yi na ƙarshen wannan shekaran ya ce yana tunanin shuɗewar shugaban ƙasar kamaru bayansa ƙasa tana iya faɗawa cikin rikici ko kuma rudani za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan rafael an da ita ma ta ce hukumar shari'a ta ƙasar kamaru ta ce za ta canja sabon fiska a wannan shekara da muka shiga da goma sha takwas domin ganin cewa ƙasa za ta gudanar da zaɓuɓɓuka daban-daban muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru. to da a gaida muhammad awal karba yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana Assalamu alaikum da farko suna na Aminu Mishayi na garin Garbace da ya kamar kuma ta bali ja taraba tarayyar Najeriya. Kamar yadda shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai ta kare tuka kuma shekara ta dubu biyu da sha takwas lafiya. muna fatan dukkan gingimu da suke faruwa a najeriya walau na manoma da makiyaya walau na ta'addanci walau na kabilanci allah subhanahu wa ta'ala ya ba wannan gwamnati dama ta kawo ƙarshen wannan gingimu a faɗin ƙasar mu najeriya baki ɗaya da ma dukkan gingimin da ke faruwa a faɗin duniya baki ɗaya. salamu alaikum magana hudu muhammad bello daga karamar hukumar donga jihar Taraba shugaban rundunar adalci na jihar Taraba na kira da yan uwa mazauna yankin Borno da kewaye dokar da hukumar ta baya don inganta tsaro a wannan yankunan su kamata ya su ba da haɗin kai da goyon baya ɗari bisa ɗari don kuwa wannan abun da ake yi duk matakan da ake ɗauka don a kare su ne da su da su. To bai kyautu a cewa ana wata korafi daga karfe takwas a'a ana sai da shi a'a ana kaza ana kaza idan ba zaman lafiya wa ma dai zai shafi ko kuma wasu bangaren kasuwancin dare da ake yi to kamata yi a yi biyayya ga hukuma don sun zo ne domin mu tabbatar da kare rayukanmu da mu da mu to ya kamata mu ya dace mu ba su haɗin kai ɗari bisa ɗari. assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka mai magana baffa adama fata daga karamar hukumar gombe na jihar adamawan najeriya na gode wa gwamnan jihar adamawa irin jawabai da ya yi na irin rikita-rikita da ake samu a yankin numan da ke jihar adamawa na rikicin makiyaya da filani mun ji daɗi cewa an gayyato jami'an tsaro musamman inspector general of police da jami'ansa domin kama duk wanda ya laifi to allah ya sa ba girin-girin ba ta yi mai To yanzu kuma ga labarai a takaice. jiya talata ne shugaban amurka donald trump ya yaba masu zanga-zangar iran yana mai cewa daga ƙarshe sun ɗauki mataki akan gwamnatin tehran maras adalci da gaskiya duk da cewa shugaban iran ɗin ya zargi abokan gabar gwamnatin ƙasar da laifin tayar da mummunar zanga-zangar ƙin jinin gwamnati Ƙasar Pakistan ta nuna rashin jin daɗinta ga zargin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi mata a saƙonsa na sabuwar shekara ta Twitter yana mai cewa ba za a ɗaura laifin rashin nasarar da aka yi a Afghanistan akan Pakistan ba. ranar litinin ne trump ya aika da saƙon twitter da ke cewa amurka ba ta samun komai banda ƙarya da yaudara daga makudan kuɗaɗen da a cikin sakarci ta baiwa Pakistan tallafin sama da dala Amurka biliyan 33 a cikin shekaru goma sha biyar da suka gabata domin yaƙi da ta'addanci. To duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsin sai kuma can da la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman ma Sarfilu Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shirin sai kuma wanda ya shirya kuma ba da umarni Solomon Abu. da injiniyan mu na wannan hantsin wato jimmy cook baba ya kuma kere ne ke sallama da ku a huta lafiya